A cikin shirin za a ji cewa Koriya ta Arewa ta gamu da cikas a kokarin harba wani makami da ke dauke da tauraron dan Adam na leƙen asiri matakin da ya firgita kasashe makwabtanta. A Najeriya kungiyar kwadago ta kasar ta kudiri aniyar yin fito na fito da gwamnati kan yunkurin janye tallafin man fetur. duk wannan magana na ina mai tabbatar maka tatsuniya ce da mu gamsu da shi ba kungiyar kwada goma za mu na hannu wai dan wani yana shugaban kasa ko an rantsar da shi ya zo ce zai janye tallafi babu tuntuɓa babu shawara babu abin da aka dace To a wasu biranen Najeriya kamar Kano al'umma na bayyana yanayi na wahalhalun da suka fada a ciki tun daga ranar da shugaba Tinubu ya furta batun janye tallafin mai. in dai wa'annan ba ta ganin tun karfe goma na zo ina tsaye gidan man amma duk gidajen man kaf da masu siyarwa masu ƙari da masu sauƙin wallahi duk sun rufe ban sha man ba muna nan muna jira a layi amma dai ba mu san abin da Allah zai yi To za mu ji me su kuma majalisar dokokin Najeriya ke cewa kan batun tallafin man fetur din a Kamaru kuma ana cikin yanayi na zilimi saboda yaduwar cutar kwalara da ta sanadin rayuka sama da 400 kawo yanzu. kafin wannan da ma wasu rahotannin zan so shirin ne da cikakkun labaran duniya sunana Umai Masani Abdulmomin. Koriya ta Arewa ta game da cikas a kokarin harba wani makami mai linzami da ke dauke da tauraron dan adam na leken asiri. Lamarin da ya tirsasa wa Japan da Koriya ta Kudu umartar miliyoyin mutane su shirya sauya matsugunai. これまでの度重なるミサイル発射も含めkakakin gwamnatin Jafan kenan ke cewa gargadin ya fito fili ne bayan tabbatar da cewa makamin ya fada a wani yanki na daban kafar yada labarai na gwamnatin pyongyang ta ce makamin ya fada a cikin teku saboda matsalar da suka samu sannan sun ce za su sake aiwatar da wannan gwaji nan ba da jimawa ba amurka ta bi sahun japan da koriya ta kudu wajen allah wade da wannan gwaji tana mai cewa yana ɗauki da makamin da ya saba dokokin majalisar ɗinkin duniya ƙungiyar tsaro ta nato ta ce za ta tura ƙarin ɗaruruwan sojoji kosovo da kuma wasu da za su zauna cikin shirin kota kwana bayan jikkata jami'an su na wanzar da zaman lafiya a rikici tsakanin 'yan sanda da masu zanga-zanga a jiya a ranar litinin shugaban kungiyar yan stoltenberg ya allah wadai da rikicin Violence uh, sets back Kosovo and the entire Yana mai cewa wannan babban barazana ce ga kawancen kungiyar NATO. Amurka ta dakatar da Kosovo daga atisayen sojin da take jagoranta. Wannan rikici na Kosovo ya soma ne bayan mahukunta sun nada 'yan asalin kabilar Albania a matsayin magadan garuruwa a yankunan da 'yan kabilar Sabiya ke da rinjaye. sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya ce wannan mataki ya sake tunzura rikicin kabilanci a kasar Brazil na karɓan bakoncin babban taron shugabannin kasashen kudancin Amurka irinsa na farko a cikin shekara goma. A lokacin buɗe taron shugaban Brazil Luis Inacio Lula da Silva ya buƙaci takwarorinsa su ajiye duk wani babbanci a gefe domin cimma muradai na haɗin kai. Sai dai wannan roƙo nasa ya gamu da cikas sakamakon cece kuce da biyu bayan halartar shugaban Venezuela Nicolas Maduro a taron. ana zargin gwamnatin maduro da keta haƙƙin bil'adama da tafka magudi a zaɓe shugabanni da dama da ke halartar taron sun kalubalanci ko nuna rashin amincewa da maduro ya zauna a cikinsu to kuna shan waɗannan labarai ne kai tsaye daga nan sashen hausa na bbc ƙudirin neman ƙarin kuɗaɗen bashi da amurka ke karɓowa ya tsallake karatun farko a majalisar wakilai kokarin tawaye ko datse yunkurin da 'yan republican suka yi bai hana a yanke hukuncin jefa ƙuri'a akan kudirin ba a yau laraba kudirin ya nemi a rage kudaden da gwamnati ke kashewa da kuma ƙara kudaden da za a iya rantowa shugaba biden da kakakin majalisa kevin mccarthy na ƙoƙarin ganin sun sha kan bangarorin jam'iyyunsu domin mara kudirin dokar baya Yar majalisar Republican Ellis Stefanik kenan take cewa kasar ta baiwa majalisa amana don haka dole a duba yadda za a ceto ta daga kowane irin kangi. Idan har aka kai ranar Litinin na gaba ba a cimma yarjejeniya ba, to Amurka za ta fada cikin ƙangin matsin tattalin arziki. Wani alkali a Amurka ya yanke hukuncin da ke baiwa iyalai da 'yan uwan fasinjojin da suka mutu a hadarin jirgin Boeing 737 Max a Ethiopia damar neman diyar bakin cikin da walhalu da aka jefa fasinjoji kafin mutuwa. Alkali George Alonso a Illinois ya ce fasinjojin tabbas sun shiga rudani da bakin ciki har mutuwarsu. Kamfanin Boeing ya ce dukkanin fasinjojin da suka hau jirgin Ethiopia sun rasa rayukansu nan take ba tare da wani wahala ba. jirgin ya haɗa rijim kaɗan da barowarsa addis ababa shekaru hudu da suka gabata sai dai shekaru uku da suka gabata boyan ya ɗau alhakin haɗarin da kuma wanda aka samu a indonesiya to labaran duniyar kenan daga nan sashen hausa na bbc To madalla yanzu kuma sai rahotanni. An faɗa miliyoyin mazauna babban birnin Koriya ta kudu su fice daga gidajensu da safiyar yau. hakan ya zo ne a daidai lokacin da koriya ta arewa ta yunkurin harba tauraron dan adam na leƙen asiri zuwa sararin samaniya sai dai wannan yunkuri nata ya gamu da cikas inda makamin ya fantsama cikin teku mai nisan ɗaruruwan kilomita daga yankin koriya ga rahoton da raliya zubairu ta haɗa mana an shiga cikin wani yanayi na rudani da firgici a birnin seoul a lokacin da mutane suka farka da karar jiniya da ke gargadi akan hare-hare ta sama da kuma wannan laspikar da ke isar da sakon gaggawa da ke cewa wannan ba atisayen sojoji ba ne wannan abu ne da ke faruwa zahiri ku shirya ficewa daga wannan wuri sai dai bayan mintuna ashirin kacal sai aka faɗa wa mutane cewa wannan kuskure ne koriya ta arewa ce ta harba makami mai linzami wanda ake kyauta zaton yana dauke da turaren dan adam na leƙen asiri ko da yake bai wuce yankin koriya ta kudun ba makami mai linzami na baya-bayan nan da koriya ta arewa ta harba ya kuma sa japan daukar mataki irin wannan inda ta nemi al'ummarta da su nemi mafaka ko su bar yankunan su a wani taron manema labarai kakakin gwamnatin japan hirokazu masuro ya yi allah gwadai da matakin na koriya ta arewa eh, ya ce bisa la'akari da harba makami mai linzami da koriya ta arewa ke ci gaba da yi wanda wani abu ne da ke yin barazana ga tsaron kasarmu da yankin da kuma al'ummar duniya baki daya harba makami mai linzami irin wannan ya saba wa kudurorin kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya kasar mu ta kuma yi amfani da kafar diplomasiya domin kai karar koriya ta arewa ga kasar china Tuni dai Koriya ta Arewar ta tabbatar da cewa makami mai linzamin ya samu matsala abin da ya sa ya fada a cikin teku. Sai dai ta ce nan gaba za ta sake kokarin harba wani makamin a cewarta tana bukatar wannan makamin ne domin ta rika sa ido akan atisayen sojojin Amurka da kuma ƙawayenta. An gaida Raliya Zubairu da wannan rahoton. ƙarshen waɗannan rahotannin ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na BBC idan muka je Najeriya ƙungiyar kwadago ta ƙasar ta sha alwashin yin fito na fito da gwamnatin ƙasar akan yunkurin da sabon shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ke na janye tallafin mai. Ƙungiyar ta ce ba za ta amince ba saboda janye tallafin zai jefa al'umma a cikin wahala. Kwamarat Nasir Kabir shine sakataren tsare-tsare na ƙungiyar kwadago ta ƙasa ta kuma ƙarin bayani da yayi wa Badmasi Abdulkadir Muktar. kaga wannan nuna yan najeriya ne cewa duk wanda ba zai iya ba ya san inda dare ta masa ko kuma a kasan nan ta tana hannun wato wasu tsoraru ne ta abinda suka ga dama za su yi tunda mun sha tambayar su waye suke cin wayannan kudade. a fito da su mu gani inda gaske ake yi kuma aika mun ka janye tallafi sai ka kawo wutar lantarki titina duk sun wadata talaka su da batun talauci da shauransu a kasa sai kasa ta wadata ake maganan gwamnati ba su da hannu a cikin wannan abu. kamar comrade a bayyana take duk gwamnatin da ta zo ta yi wannan yunkuri na cire eh, tallafin mai duk wanda ta zo za ta yunkuri ta ce ana cutar 'yan najeriya ne ya kamata a cire kuma kuna sane da haka duk wannan bai zama dalili na cewa ku gamsu cewa a yi ma kasa aiki domin amfanin kowa da kowa in aka janye tallafin duk wannan magana na ina mai tabbatar maka tatsuniya ce da mu gamsu da shi ba ai maganan gaskiya shine me isa duk gwamnatin da ta zo za ta yi ƙari idan da za ta ganye wannan tallafi da mun zauna mun gayi mun nuna musu abubuwan da ke ƙasa su sai su gane cewa mu mun fi su gaskiya sai su fasa su wato sun zo da nasu sabon salo a nuna wa mutane ko ana so ko ba so za a koma kamar mulkin soja za a aiwatar da shi da karfi to ina mai tabbatar muka kungiyar kwada gobe za mu hannu wai dan wani yana shugaban kasa ko a rantsar da shi ya zai ce zai janye tallafi babu tuntuɓa babu shawara babu abin da aka dace aka zauna aka aiwatar kungiyar kwada gobe a shirye muke za mu kalubalanci wannan gwamnati mun ma rubuta musu kuma ina ne tabbatar ma yan Najeriya su zuba ido za mu yi fito mun fito da wannan gwamnatin ta a wato shi Bola Tinubu. Shin kenan da an tuntuɓe ku za a iya ai wannan aiki ya janye talafin ba tare da kun yi wani bore ba kenan? Ba gaskiya ba ne. Zaman da ake da mu shi muke nuna gwamnati aibin irin wannan abubuwa ba zai yi kara zube a gurin tuwa shugaban kasa ya furta cewa zan je ai da ya janye wannan abu yan najeriya sun ga halin da aka sa su a yau an ga yadda yan najeriya suka wayi gari da tsadar nan kuma haka za shiga tsadar rayuwa wato kashi na biyu an yi ta kashi ɗaya ta gwamnatin da ta shuɗe yanzu gwamnatin da aka miƙawa eh, ta zato azana ta yan najeriya su ci gaba haka. dama tun ga gwamnatin tsohon shugaban kasa muhammadu buhari ta riga ta sanar cewa daga ƙarshen watan yuni babu sauran tallafin bai me yasa a wancan lokacin ba ku jayayya da gwamnatin ba har sai yanzu wannan da ya zo ya gada abin ko da ko da suka sanar baya mu ce musu ko da wannan lokaci ta zo ba mu yadda ba muna kan bakanmu kuma akwai wasiƙu da muka rubuta kuma gwamnatin tana sana da wani wasiƙu da muka rubuta mata cewa babu maganan mu da maganar janye tallafi a Najeriya sai ran da aka tabbatar da talaka ya fita daga kuncin wahalar da aka sa shi kuma an tabbatar da mai wutar lantarki a titina ababen more rayuwa tsadar rayuwar nan dishi kan Comrade Nasir Kabir kenan sakataren tsare-tsare na kungiyar kwadago ta ƙasa. To sai dai kuma a wani bangaren majalisar wakilai a Najeriya ta yi maraba da matakin da shugaban kasar ya dauka na janye tallafin man. Majalisar ta ce ɗawainiyar ta fi ƙarfin gwamnati kuma talakawa ba sa amfana daga tallafin. Honorable Abubakar Yunus da majalisar wakilai ne daga Gombe ga kuma ƙarin bayani da ya yi wa Ibrahim Isa. Da muka zauna an ba da ainihin wato kaman kuduri ne kaman motion kenan na jinjina wa shi shugaban kasa wanda ya ayyana cewa lalle lalle wannan tallafin mai ba zai ci gaba da zama ba kuma zai cire to idan jama'a suka lura ai ya yi jawabin ne cewa za a saka matakai wanda ainihin wato zai yi dubi ne ga cewa lalle amma lalle lalle dole wannan abu labudda sai an cire shi sai dai kuma wasu na ganin cewa kamar kunci da zuci wajen jinjina wa shi sabon shugaban kasa game da janye wannan tallafi tunda a zahiri babu waɗansu matakai da aka ɗauka na rage raɗaɗin janye tallafin a zahiri to lallai jama'a kada su ce an yi sauri don ko muna ganin ba a yi sauri ba idan aka tuna ai mun jima muna kiran shi shugaban kasa da lalle lallai ya janye mun kawo korafe korafe ga cewa tallafi ɗin nan banda cutar su jama'an da suke kuka a yanzu ai gara ma a cire din inda sun san badakalar da babakere da ake musu a wannan harka ta subsidy wallahi da ko da za su yi azumin shekara guda da sun amince ma a cire shi saboda haka wannan mataki ne da aka ɗauka kuma muna kiransu su ƙara haƙuri kuma wannan da yake shugaban ƙasa ya yi madalla kuma muna ƙara tabbatar musu za a shimfiɗa sharaɗe-sharaɗe da kuma tanade-tanade mai yawa ah, zan iya tuna mana cewa wannan bashi ta miliyan 800 ai mun amince masa amma da sharaɗi ba za a kashe kuɗin ba tunda wannan gwarzo ya zo ya ce zai cire sai muka ce a bar masa wannan miliyan 800 ta dala wanda da shi ne zai yi sarrafe-sarrafe da kuma wasu tanade-tanade daban wanda suka wuce da miliyan 800 nan wanda za a saka don soke don janye tallafin mai. Na san a baya majalisa ta yi ta kokarin shiga tsakani wato tsakanin kungiyar kwadago da bangaren zartarwa akan wannan batu na janye tallafi. Gashi ku na majalisa ta tara na gab da karewa. Ba ku ganin za ku tafi ku bar baya da kura? To wannan din ma bai kamata kungiyar Kodagos ta da hankali ba domin ai su ma ba